da za a yi na kwanciyar gajeren bacci. ni a babban yaron sanusi bala sarkin musamman tuta za eh, a yi mai gida zan je in gaida mai gida ne ai shi sarkin dawaki eh. duk dawakin da arabi ya sai su wani sai su ka san mutum ne mai alheri wancan wata an sai doki nan raba su na ba ga masarauta doki hamsin na ba masarautar kano doki ɗari uku na ba da bauchi jos kai ayi, ka share kawai ai mu wanga mutum da allah ya kawo mana cikin wanga garin mu na zamfara ku alheri billahi la ilaha illa huwa na musu a ce hito wata takara ya cancanta to bai son ku aikin allah mutum na da mutum ke so eh na gode na gode na gode kaga jama'a ku na gani wata babban yaron sarkin dawakin musaulatu na gode ka san ko ne cikin gari masallacin masallacin juma'a uku yayi kana da labari kai mutum na da in ka san abubuwan ci gaba da yake so kawo mu da cikin jihar Zamfara cikin Musau eh? ka shari kai samun wannan mutumin cikin garin mu eh. is miracle wallahi is miracle wallahi ya an ce yaro ya na 200 dokan masu kudin makaranta ya asibiti ni nan da bai da kudin biya gado ya Babban yaron sarkin dawakin gudu. Eh, na gode. Ka ga jama'a dago. Eh, Amin. Ya yi alƙawari ya ciwo gari ga kagar faɗinta. Eh, Allah sai na cika. <laughs> Kuma tuna na. Wato ni ma dai nan gaba zan fasai da kayan dawo sai da dawaki. Babban yaron sarkin dawakin gudu. Na gode, na gode. Thank you, thank kana yaro shi kuma ba ka da kuɗin doki? Ai, uwa ta bai mamanya. Abunda na so ka san za a je da mayan jib jib su farano da sauransu ai da ya wuce jib jib za ka ga to bayan wuce wannan ba jib dai ba ai shine nake da zo in samu jakka ka ga jeje kenan tun da jib jaka eh, wadda zan ba yawa da ita ba sai na ce ni jakka na so ba da bi ko zo in je in ce je na zo da ita to da wasu za su zo da jib jib ni kuma ga jaka ga jaka <laughs> to mu je mu je kan ko shillo wani shillo man jaka Daga banda kawana na sarkin Katsina na musamman sarkin dawa ki sarauta a ba ta wargi ba mai tuta da ba hawa yaro ba irin ta suwa kolo ba ba muru ba a ba karisma kamar dai dan takwashin ashin taure. Ya za a yi na kwance da jeran bacci, ya za a yi isan kaba. ka Allah ne wallahi to wanga jakin naka na hot ba na hasa in kai kasa kaga daga nan har bauchi na yazo da don ka ga mun kawo jakai sai mun ba su trawol saboda shi kanni ya san ya sa ya ta wannan wallahi na hasa in kai kasa ba ban da zuwa ga daga nan har wallahi abunda hasa kai wallahi da

jahili kai garin gano yake duk a yi janga gaba ɗai Allah taimaka eh. ba ga gida ba kenan baka ga shekara son ku gane wallahi ba na nun gani Kaki ɗan na gajeren wani ita ba shi ne nauyi, an yi mai dala da fara.